Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata bakwai ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a Najeriya jama'a na ci gaba da koka kan tsada kayan masarufi da nake ni a rayuwa ta ban taba ganin tsananin rayuwa na rashin abinci da rashin kuɗi waɗanda zan ce kusan shugabannin najeriya suka jefa mu a ciki ba kamar kowace ranar talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na mahmud ibrahim kwari inda shirin na wannan makon zai mai da hankali kan korafin manoman rani da damuna a fadamar masarautar katagum da ke jihar bauchi a arewa maso gabashin najeriya sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan ga Sarfil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Shugaba Joe Biden ya tattauna ta wayar tarho jiya Litinin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu inda ya jaddada cikakken goyon bayansa ga Isra'ila a yakin da take da kungiyar Hamas. yayin da ya kuma jaddada wajibtin kare fararen hular Falasɗini da kuma rage barna da fararen hular ke fuskanta yayin yakin. Shugabannin biyu sun tattauna yiwuwar samar da tsagaita wuta don baiwa fararen hula a Gaza damar ficewa daga yankunan da ake ci gaba da gwabzawa cikin ƙoshin lafiya don tabbatar da ganin an kai agaji ga fararen hula da ke cikin bukata da kuma yadda za a iya sakin mutanen da ake garkuwa da su. shugaban ya kuma yi tsokaci kan halin da ake ciki a yammacin kogin jordan da kuma bukatar a hukunta matsatsuwar ra'ayi kan ayyukan ta'addanci sun kuma amince sake yin magana cikin kwanaki masu zuwa in ji fadar white house a ɗaya bangaren kuma sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da gaggauta tsagaita wuta a gaza wanda ya ce tana zama tamkar makabarta ga ɗaruruwan ƙananan yaran falastina a kowace rana yayin da kuma tun sulhu ya ci gaba da tsayawa cik kan ɗaukar kowane irin mataki. Hanyar wucewa gaba a bayyana take kamar yadda ya shaida manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya a dakatar da buɗe wuta na jin ƙai yanzu. Ya ce dole ne dukkan ɓangarorin su mutunta nauyin da ya rataya a wuyansu ƙarƙashin dokar jin ƙai na ƙasa da ƙasa kuma babu wani ɓangare da ke cikin rikicin da ke sama da doka. wannan yana nufin sakin mutane da aka garkuwa da su a gaza ba tare da wani sharaɗi ba yanzu in ji shi game da maza da mata 240 da hamas ta sace a lokacin harin bakwai ga watan oktoba a cikin isra'ila a ranar litinin ne hukumar soja da ke mulkin kasar mali ta yi watsi da zargin da wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi na cewa sojojinta da sojojin hayar rashi sun kashe fararen hula 40 a wasu harare uku da suka kai a birnin bamako ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce rahoton na kungiyar human rights watch da aka fitar a makon da ya gabata ya ɗauki matakin son zuciya da san rai wajen sanya sojojin ƙasar daidai da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai ƙungiyar human rights watch ta ce ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi da sojojin mali sun kashe akalla fararen hula 175 waɗanda yawancinsu yara ne tsakanin watan afrilu zuwa satumba inda suka yi allah wani da kisan gillar da aka yi fararen hula a matsayin laifukan yaƙi ƙungiyar agaji ta human rights watch mai hedikwata a birnin new york ta ce ƙungiyar tallafa musulunci da musulmi mai alaƙa da alƙa'ida ce ta ɗauki alhakin kashe fararen hula aƙalla biyar a harbi da ta kai. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku mu na farko. Tun bayan cire tallafin man fetur a Najeriya, al'ummar kasar ke kokawa kan yadda kayan abinci tashin goron zabi a kasar. Da hakan ya sa mutane da dama musamman masu karamin karfi ba sa iya cin abinci sau uku a rana. Ko da yake gwamnatin tarayya ta ce tana ci gaba da daukan matakan shawo kan wannan al'amari. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar Hauwa Umar ta aiko mana. A halin da ake ciki yanzu a Najeriya kuɗin masara da buhun shinkafa na neman ninka albashin ƙaramin ma'aikaci da masu ƙaramin ƙarfi. Haka kuma hauhawar farashin kayan ya sa ƙananan 'yan kasuwa cikin fargaba da zulumi ta yadda mutane za su iya mallakar kayan abin sayarwa a kasuwa. Hakan ya sa 'yan kasuwa musamman masu ƙaramin jari jarin nasu yake karyewa sakamakon tashin kaya a wurin tsari da yawan karɓar bashi daga wurin masu sayan kaya. Na shiga kasuwar ƙaura da ke babban birnin birnin tarayya Abuja don jin yadda farashin kayan suke inda 'yan kasuwan suka bayyana yadda farashin kayan yake hawa da kuma dalilai. Sunana Suleiman S. Moriki. Farashin kaya a yanzu alhamdulillah akwai wanda suke saukowa wasu kuma suna hawa. Irin tattasai, tarugu sun sauko, albasa kuma tana hawa da ari, Abin da yake kawo hawa farashin kaya ba komai bane irin rashin zaman lafiya. Ba a barin manoma suna noma kamar yadda suna yi da. Idan gonarka akwai na bakin gari wanda suka cikin jeji sosai barayi sun mamaye ya wajen ba za ka samu dama ka noma su ba baki daya sunanan lucy muna sa da su shinkafa wake masara da sauran magi da muna sa da shi dubu da ma yanzu ya shiga dubu da dari biyar kamar mudin ita shinkafar waje fa five da ma yanzu ya shiga one eight. da muna sa da wake dari tara ma yanzu ya zama one five akwai su irin man gida da ana sa da man jadin nan eh, thousand ma yanzu ya shiga five yau kin je kasuwa ki ji price din ya canja yana ta kara ko da rana yana ta kara Wani magidanci mai suna Ibrahim Muhammad ya ce halin da ake ciki na tsadar rayuwa kan kawo sabani tsakanin iyali. A da akwai abubuwan da an ce kana da albashi mataki ma misali kana karɓar naira dubu ashirin da biyar a wata to zaka shiga da ita kasuwa zaka yi cefane da har ya kai ka wannan watan ba tare da wani ya ji kukan ka ba ko kuma wani ya ji ma ya kake gudanar da rayuwarka wanda a yanzu sabanin haka a yau idan naira dubu ɗari kake karba a wata to bana tunanin za ta yi ma cikakken sati biyu na yadda za ta tafiya ma da abubuwan da kake faruwa a gidanka to idan ba a kai zuciya nesa ba sai ka ga irin wannan lokaci da ake yi magana ta Allah mutane da yawa gidaje suna samun sabani da iyalansu Suna na Salisu Shu'aibu kusan komai ya dada ku sannan kuma albashin naku ma'ana a turance ba a review sa ba yanda ya kai cewar ba za ka rinka ganin tsadar abubuwa ba wani lokacin an baka albashin naka ya zo hannunka za ka ga cewar da ka dan sai wani abu sai ga ya zama rara ka san akwai kuɗin mota akwai wane ne wallahi wani lokacin albashin baya ma kwana biyar kuma sai ka auna kana da kusan kwana 25 gaba. A nasa bangaren Awal Kabir Indabawa ya dora alhakin halin da 'yan Najeriya ke ciki da tsananin rayuwa ka kacokan akan gwamnatin kasar. Ina da shekara kusan hamsin da hudu amma tun da nake ni a rayuwa ta ban taba ganin tsananin rayuwa na rashin abinci da rashin kuɗi waɗanda zan ce kusan shugabannin Najeriya suka jefa mu a ciki ba. Na je Burkina Faso, na je Nijar, na je Ghana, na je Togo, na je Benin amma ban ban ga suna irin cikin tsananin rayuwar da ake ciki na rashin abinci ba kullum in ka tambaya sai a ce an ƙara wai dala ta yi tsada kuma amma gaskiya dai kura da dala babban abin da nake ganin ya ja wannan abin kamar rashin tunanin da gwamnati suka yi lokaci guda ban san dalili ba zalunci ne ko menene ya kawo amma dai akwai rashin tunanin da rashin iya shugabanci yasa lokaci guda kawai aka ce wai an cire tallafin man fetur wannan wannan lokacin ya sa muka shiga cikin masifar rayuwa duk da haka 'yan najeriya da na ganin za a iya samun saukin rayuwa idan har gwamnati gwamnati ta tsaya tsayin daka wajen yin abin da ya dace yayin da wasu ke ganin gazawar gwamnatin kasar wajen dogaro da man fetur alhalin kasar tana da arzikin ma'adanai da kasar noma hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida hawa umar har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu ga sarfil hashim gumal dauke da kashi na biyu na labaran duniya ɗaruruwan yahuda masu fafutuka na amurka sun mamaye mutum-mutumin yanci na new york cikin lumana ranar litinin don neman tsagaita buɗe wuta a isra'ila da kuma kawo ƙarshen bamaman kisan ƙare dangi da ake wa fararen hula a gaza sanye da bakaƙen riguna masu ɗauke da takin yahuda na buƙatar tsagaita buɗe wuta a yanzu ko kuma ba da sunan sunanmu ba masu zanga-zangar sun ɗaga tutocin da aka rubuta duk duniya na kallo da falastina su kasance masu 'yanci mahalta zanga-zangar daga cibiyar fahimtar gaba ta tsakiya sun buƙaci a kawo ƙarshen kisan kiyashin da isra'ila kiya falastina fararen hula a gaza Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗi jiya litinin cewa a jawabinsa na faifin bidiyo cewa rashin tunani a tattauna batun gudanar da zaɓe a Ukraine a lokacin yaƙi. Ya yi kira da haɗa kai domin kaucewa tattaunawar siyasa mara ma'ana. Ya kamata mu gane cewa wannan lokaci ne na tsaro lokacin yaƙi wanda makoma ƙasa da al'ummarta suka dogara ga shi in ji shi ya ci gaba da cewa ya yi imani cewa zaɓe bai dace da wannan lokaci ba zelensky ya ce yana yana da matukar mahimmanci a mayar da hankali kan kalubalen soji da ukraine ke fuskanta yayin da take kokarin fatattaka sojin rasha da suka mamaye kusan kashi biyar na yankunan ta fiye da watanni ashirin bayan ƙaddamar da wani gagarin farmaki a watan da biyu. daga ƙarshe hukumomin agaji sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa sun kashe mutane akalla talatin tare da raba dubbai da mahallansu a kenya da somalia a somalia gwamnatin tarayya ta aina dokar ta ɓace ta ƙasa bayan matsanancin yanayin kashe mutane akalla sha hudu tare da lalata gidaje tituna da gadoji jami'an gaggawa da ceto na ƙoƙarin kai ɗauki ga mutane kimanin dubu hudu da ambaliyar ruwa ta ritsa da su a gundumar luk da ke kudancin jihar jubalan ta somaliya ruwan sama kamar da bakin kwarya a somalia ya biyo bayan fari na shekaru hudu a jere a makwabciyar ƙasar kenya ƙungiyar agaji ta red cross ta faɗi jiya litinin cewa adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa goma sha biyar tun bayan da aka fara ruwan sama kamar da bakin kwarya a ranar juma'a A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Madalla. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa da mita 102.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. ka shaƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Wasu mutane sun zo sun ce kuna karkashin kwamishina na gona sun ce mana su ne kwamiti da aka yi da za su yi certifying reaffirmation da kuma on higher basis akan filin da muke da certificate da shi. Bayan da za a yi talaka yana cin abinci rana ɗaya ka zo ka katse shi wallahi ka samu saukin kai wallahi ba zai yiwu ba sun ce ba karba ba ne za su sabunta ne mm, mm, mm, ai duk wanda aka ce ya fi ka wayo ya iya rubutu da biran nan ka kiyaye shi ka tsorace shi yawwa kar a zo a yaudare mu muna zaune mu a shiga cunar mu ba za a yi motsi ba sai an kama wuyan mu sannan an gani motsi me za ka yi kara wace kara za ka yi an kama wuyanka. mu wannan fadama ta mu gadanta muka yi mu ba dorin dosuno ba ne a kanta domin ainihin garin mu ya samu sunansa ne daga wannan fadamar. takaddamar filin fadamar noman rani da na damuna a yankin arewacin masarautar katagum a jihar bauchi ta arewa maso gabashin najeriya shine batun da shirin zai tabo a yau a dakace mu. fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ta. Madalla Masu rare batun mallakar filaye domin hada-hadar rayuwar bil'adama kamar noma da kiwo da gina muhalli da sauran muhimman bukatu na ci gaba da zama kalubale a sassan duniya. a nahiyar afirka najeriya na cikin kasashen da akan samu takaddama game da filayen kiwo da noma wadda wasu lokutan kan rikide ya zama tarzoma tsakanin fulani da manoma kazalika akan samun makamancin wannan takaddama a tsakanin mazauna biranen kasar da hukumomin da ke kula da taswirar tsara birane da gine-gine hakanan irin wannan rashin jituwa na wakana a tsakanin ɗaiɗaikun mutane yanzu haka takaddama ce ta kaure a jihar bauchi da ke yankin arewacin kasar ta najeriya kan wannan batu na filin noma da kiwo inda manoma maza da mata fiye da dubu biyar da ke sana'ar noman rani da damina a fadamar gabu wadda aka fi sani da rafin gabu na garin gadau da ke karamar hukumar itas gadau a masarautar katagun yankin arewacin jihar ta bauchi malam garba muhammad gadau shine shugaban gabuyan farmers club ya yi karin bayani kan kan korafinsu. Ina so na yi korafi ne ga gwamnatin jihar Bauchi akan abu da yake faruwa ake mana barazana akan fili da muka samu satifiket ɗinsa tun biyar ga watan shida 1980 a lokacin gwamnatin gwamna abubakar ta tare ali a wani lokacin aka mu hekta ɗari wadda take da satifiket na katagun local government to barazana da ake mana ita ce a kamar iya wasu mutane sun zo sun ce kwamiti ne suna ƙarƙashin kwamishina na gona na wannan lokacin na bauchi jihar bauchi to sun zo su sun ce mana su ne kwamiti da aka yi da za su yi resertifying reaffortion da kuma on higher basis akan filin da muke da certificate da shi a sake fasali yawa kuma a wai sa da certifying ai ana nufin a sake ma tabbatar da abin da takardunsa kenan to wanda mu kuma muna da takardarsa wadda hukuma ce ta bamu a kuma karkashin gwamnatin farar hula ta farko ta alhaji shehu shagari wanda lokacin gwamnan jihar bauchi ah, alhaji abubakar tattare ali yana gwamna aka bi aka samu wannan certificate mu a lokacin ina dan secondary school yanzu dai muna da shekara 43 a matsayin muna aiki a gurin kuma tun da aka bamu bamu daina aiki a gurin Hajiya Hadiza Gaɗau da ke jagorantar ɗimbin matan da ke gudanar da hada-hadar noma a wannan fadama ta gabu na cewa. Wannan karɓa gaskiya mu barazana ne a gare mu kuma zai kawo mana rashin kwanciyar hankali. Dan bayan da za a yi talaka yana cin abinci rana ɗaya ka zo ka katse shi wallahi ka samu saukin kai wallahi ba zai yiwu ba sun ce ba karba ba ne za su sabunta ne mm, mm, mm, ai duk wanda aka ce ya fi ka wayo ya iya rubutu da biran nan ka kiyaye shi ka tsorace shi yawa kar a zo a yaudare mu muna zaune mu ba mu san komai ba yawa a zo a shiga cunar mu ba za a yi motsi ba sai an kama wuyan mu sannan an ga yin motsi mai za ka yi kara wace kara za ka yi an kama wuyanka gaskiya ba mu yarda da wannan ba gwamnan bauchi na san gwamna ne mai adalci da shi da wancan karan ma da aka ce an ce da bakinsa ya ce ba bakinsa saboda haka yanzu ma muna sake gaya masa wannan abu fa har yanzu har yanzu fa bai wuce ba kuma suna cewa da yawunsa yawwa muna so gwamna ya wanke kansa har yanzu suna cewa da yawunsa kuma mun san gwamna bayan da za a yi jama'a su kashe lokacin su su shi a ce ya kawo musu masifa wallahi ba zai yiwu ba kowane shugaba yana tattalin mutanen kasarsa yana tattalin zaman lafiya a kasarsa kowane lokaci lokacin da aka zo kamfen za mu kawo muku security za mu kawo muku masu tsaro za a kawo mana masu tsaro an karbe mana manomi me za su tsare mana eh mu ma ai ba mana mi za mu zauna mi an karbe mana fanda zangi noma ai barin kasar za mu yi sai mu tafi yadda za a je a karbe ni yau in an karbe mana in har mun yadda an karbe mana mu kenan in ku ba mu yadda ba to sai yadda ta yi za yadda aka mutu aka bar mana mu ma haka za mu fita bar wani baya wannan haka yake nan gaba a cikin shirin za mu je abin da hukumomin yankin itas ga ɗauke faɗi akan wannan batu a rika mutum ne yan dace hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacce da fari da baki ji ko na mace har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samu Madalla. Masare bayanai daga yankin Itas ga ɗau sun ce a yayin gangamin yakin neman ƙuri'a da ya kai yankin. Gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad ya baiwa waɗannan manoma tabbacin cewa babu zancen kwace musu fadamar noma to amma Yakubu Sa'idu da ke zaman shugaban riko na karamar hukumar Itas ga ɗau ɗin wanda a yankinsa wannan fadama take na cewa. Mu a shirye muke gwamnati da cewar wannan al'umma su zo su mana bayani na fahimta a cire son zuciya su ɗan ga ɗaune ni ɗan ga ɗaune na san tarihin da sun san tarihin da kuma mu ajiye maganganar takardu na bogi ko na wani abu da ake ta rike da su wata takardar ai ta tsire ma ta fi ta amfani saboda akwai maiko a jiki amma wannan gona in suna so a zauna a yi magana da gwamnati a shirye muke mu ba mu da abin da ya wuce talaka ba mu da abin da ya wuce al'ummar ita ga da local government ko jihar Bauchi sun ce ma gwamna Ya san da shi ba da lokacin da ya tabbatar musu da cewa du a gaban mu aka yi ya ce ba za a karba guri ba su je su ci gaba da noman su muna shauraron maganar gwamna har zuwa yau ko gobe in ya ce a je a auna guri a sake tabbatar musu da shi ita gaɗa local government ku yi certificate ku ba su na ba wa community na gaɗau shikenan sai mu dawo rigimar leadership na gari kuma na matsayin mu na yan gari da mu ma manoma ne sai mu zo mu yi wannan amma bayan wannan kan babu wani abu da mu gwamnati har yanzu ta fito a bayyane ta ce mana ga abin da kake da nufi da wannan waje. To sai dai Malam Muhammad Kamis Garba ɗaya daga cikin manoma a waccan fadama ta gabu ya yi nasa tsokacin. Muna da zargi akwai wani basarakin gargajiya na wannan yanki na yanzu haka yana mallake da fadamar da ta kuma tamun nan girma ta kai biyun da ba wannan fadama tana cikin foreign reserve da ake fada duk wanda ya san foreign reserve a samar hukumar isis gadau to ya san da wannan saboda haka wannan fadama tamu dai ba ta cikin ma foreign reserve da ake fada ita kona tasa da wancan dam su ne cikin foreign reserve baushe foreign reserve ma babu shi shi ma ya zama gonakin waɗansu mahukunta da suka gabata saboda haka wannan shine kukanmu mu wannan fadama ta mu gadanta muka yi yawwa mu ba ɗorin ɗosuno ba ne a kanta domin ainihin garin mu ya samu sunansa ne daga wannan badamar sunan wanda ya kafa gadau mai gabu ma'ana sarkin gabu daga nan ne kuma garin ya samu sunansa gadau wannan yana nan a cikin tarihi duk wanda ya sani ya san wannan kuma karban wannan badama mu. sai dai in mutum ya zo ya kafa bariki duk wanda ya fita jeji sai a harbe shi wanda haka muna roƙon mai girma gwamna da ya zo ya inganta mana wannan badama. ya yi watsi da maganar waɗancan 'yan baranda masu son ci gaban iyayen gidansu ba a kan talakawa ba. To Allah ya kyauta masu saurare da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da silamomin barma zai kawo mana sharhin jaridin nijar za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar ayur info wacce ta cewa kotun sai da yawo ta daga shari'ar da ke tsakanin ecowas da hukumomin niger waɗanda ke korafi game da takunkumin da kungiyar ta kakaba wa ƙasar yanzu dai sai a ranar 21 ga watan nuwamba ne za a fafata bayan da bangaren da ake kara ya buƙaci a bashi isasshen lokacin fahimtar abin da ake zarginsa da aikatawa. yadda ta ce kotun a zaman na litinin 6 ga watan nuwamba ta kuma ayyana ranar talatin ga wata a matsayin wacce za ta sanar da hukuncin da ta yanke a shari'ar da ke tsakanin shugaba bazum da iyalinsa waɗanda ke zargin hukumomin mulkin soja da toye masu 'yancin walwala da na kai da kawo jaridar le monde ta ce wasu shugabannin kasashen yammacin afirka sun fara zargin shugaban kasar togo da cin amana saboda yadda ya ki bada haɗin kai wajen zartar da takunkumin da sai da yawo ta saka wa Nijar. Jaridar ta ce Foreign Simbe wanda tun a tashin farko ya yi watsi da shawarar amfani da ƙarfin soja a yunkurin warware rikicin Nijar bai yi wata wata ba wajen baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya izinin ratsa ƙasarsa don isar da kayayyakin agaji zuwa Nijar. haka kuma ya buɗe tashar jirgin ruwan togo domin 'yan kasuwar nijar su sauke hajojin da suka yi oda daga ƙetare matakin da bai yi wa wasu takwarorinsa daɗi ba jaridar murya lavoie de niger ta ce watanni uku bayan juyin mulki 'yan niger na nuna ra'ayoyi mabambanta game da abubuwan da suka biyo bayan wannan al'amari yayin da wasu suka tsinci kansu cikin murna da zumuɗin sauyin da aka fuskanta wasu na nuna ɓacin rai da yin da na sani shaidar ta ce wani babban abin da aka gano a tsawon wannan lokaci shine yadda jama'ar nijar ta nuna jimiri maras misali a tarihi wanda wasu ke ganinsa a matsayin wani abin da ya kamata al'ummomi su koyi da shi mu karkare da jaridar l'eclosion wacce ta bayyana cewa matasa sun koka game da rashin samun guraben gogewar aiki bayan kammala karatu sakamakon yadda cuku-cuku ya samu gindin zama a ma'aikatan gwamnatin nijar da masu zaman kansu jaridar ta ambato wasu matasan suna kokawa game da yadda a yau aka kai matsayin da muddin baka san wani ba samun irin wannan dama ta gogewa akan aiki abu ne mai matuƙar wuya misalin yadda wani daga cikin irin waɗannan yara da suka kammala karatu ke cewa sama da watanni uku ya ajiye takardunsa a ma'aikatu aƙalla hudu amma shiru ba wanda ya waiwaye shi sule umuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar toma da a gaida sulamu barma da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice To a takaice shugaba Joe Biden ya tattauna ta wayar tarho jiya litinin da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu inda ya jaddada cikakken goyon bayan bayansa ga Isra'ila a yakin da take da kungiyar Hamas yayin da ya kuma jaddada wajabcin kare fararen hula Falasɗini da kuma rage barnar da fararen hula ke fuskanta a yayin yakin. A ɗaya bangaren kuma sakataren janar Majalisar Ɗinkin Duniya Tony Guterres ya yi kira da gaggauta tsagaita wuta a gaza wanda ya ce yana zama tamkar makabarta ga ɗaruruwan ƙananan yaran falastinawa a kowace rana yayin da kuma tun sulhu ya ci gaba da tsayawa cik kan ɗaukar kowane irin mataki. A ranar Litinin ne hukumar soji da ke mulkin kasar Mali ta yi watsi da zargin da wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi na cewa sojojinta da sojojin hayar Rasha sun kashe fararen hula 40 a wasu hare-hare uku da suka kai. a birnin mako ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce rahoton na kungiyar human rights watch da aka fitar a makon da ya gabata ya wato ya ɗauki matakin son zuciya da son rai wajen sanya sojin kasar daidai da kungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai to masu sauraro da takaitattun labaran muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da noma tushen arziki. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumel da ya karanto labarai sai kuma solomon abu da daidaita mana sauki da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke salama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc